ke sarki na ga ma in ka yaro na dariya kuma ta ka raka dan duru uwa wallahi na ga ma in kishin uwa ta ka raka ba ni dariya shi da dan dura ko ko ta ka ka dan ta ba shi wallahi na ga ma sarki in ka ga ana so san dan dan yaro ni wallahi a gidan dan ba a so su sai ni ga dan dan da faduwa ba ta sai mu hankali don duhun uwa wallahi na ga ma Goni na duk gwani ya koya ya tasa ni gwani ya abin min dambe ni an mawakaci na cin dan gurma da cin ga faɗa ga dambe ga tashin hankali kamar fara ni an mawakaci na cikin gurma ni an mawakaci na abin bawa mai cikin wari na gurma ni an mawakaci na baban gida cikin dambe na ga gama ni an mawakaci na ni an mawakaci na da ya fara. wallahi na ga ma shi shi shi nan gani sun huta kai sarki wallahi na faɗa ma ni na duba ni gwani ya kura da dan duro abubuwa guya kai kai mu an ni annaba sarki dan duro wa na mai tuta wa ni annaba sarki kai mu duka sarki ne ni an mahaukaci na dogo mai tafasar ɗan dambe ɗan duro mahaukaci na dogon mahaukaci na garkuwar cikin sarki mai bishkin ba bishkin da nan ba ko ba ko wanda da bini sai sai ya samu ba wallahi ni ka ni na ga ba ni ba wuce ni cikin wuta inda na cin malam cikin wuta ka buge to ni wanda ba ta ka je sarki yau na a yi ta kare dan ruwa wannan ai wasu gani wasu ba su gani ba ture duk wanda ya kalli ya kalla shi ma ya dafa ya dafa ni ma na dafa kowa ya ga dambe duk wanda ya kalli ya hau ke ga dambe jiya to ni wallahi duk wannan mata sai na kalli ni ni ko ba kai ko ba duk dan dambe da zai sai wallahi kai kai ni na ga ma yanzu wallahi na ga ma arewatawa da kudawa wani da wasu kowa dan dambe dan duniya ni na ga kai ba ne yake wucewa a kuwa wani ba a sarki na da ba wallahi ko su muke ne ba su ko su da na ba mai wasu da yan dambe Najeriya gaba ne a sana'ar dambe gudu ma da basu da wasu wallahi duk ko ko ka na samu wani ciki da mun farin ciki da farin ai da an dan wallahi na ga ma in ba nan ba ɗaya kai ki kai ma san dambe kana buɗe shi amma ba cikin daɗi ba akwai wanda kuka da madina ita sa'a tana kan kowa tana tana kan kowa ɗan kasuwa da waye to sana'an sana'an ko sana'an wanduwa ne ko kusa wanda ake buɗe ku in ma ba wanduwa ba a buɗe ku gashi gashi ba ku ba shi kuɗi ba

Yeah.

Thank you. Thank you.

Jama'ar ta ka daga tambaya ba ka labari ɗan dubu ko a cikin ka. a zuwa ko da ka wannan ba ka ba wannan ka fi ɗan dubu wannan sababu mkutano da unapata lazima kwa sababu wallahi bado mkutano wako kwa sababu baba wako tunapenda sana ndio kwa da tuna ajali haya kama da kokon wallahi kwa nini kasa kala ko le da tuna ko harkar da mun yi ko wallahi ana shi ban da hadin yi ko da zama ne kan da yi ko amma ne ka ga mun da yi ba da da sanin Yeah. haka ba a tafar da su budget ga su ana gaya ma a yau a yi gobe da tsoron tsoron wasu da zan nuna wannan kayata a kan ɗaki da tafi an zana nuna wannan kayata a yi nuna tsoron aka maso nuna yin nuna wannan kayata a wani isa wani isa idan gurin ma a yi ɗan gurin ma na an kaga wani kawasa da nuna wannan kayata a wani isa wani isa mara da nuna wannan kayata mun bai tsawa kani da ya nuna ba a wani isa wani isa wani ya yi ba ko ba a kan mana tsoron

kashe wannan baya an an ba a duniyar ne da muke da a ranar da a gudu ba kuma su ba ga sa kuma ne kawo ko ka ji dalilin kuwa sai shi na ga mun dalilin wannan ta ta ta mun ba ana gaya ma ma ba ko an kun gode ma Allah ba ai da Allah ba ta ko ba da mun ya ma ma ba ma kallon sarkin yakin mawakan damban gargajiya kenan da shi da aliyin dan shago masu kallon mu wallahi tana da inda kuma a wannan duniya ta sai shi duniya ta sai shi a kuma ya ce wani kuma wallahi na sai shi wallahi ba ni hoto ko wannan ai ba na gaya ma da wannan kaya sa har su ma ga da mu da yin wannan kaya sa kuma har su yin wannan kaya sa kuma ba su ya kama wannan kaya sa ai sai na ga ma wannan abin da kuma wannan hausin kowa ai na gaya ma kurin wata alamun wallahi da su da kusan zaki kai ai na gaya ma kawai su maganin ban zaki da su in da kana bani ina da ba ni ina Allah sarki ba na tsawon yawa ko ba ka fara ni ma ina da bani ina wallahi wallahi da yawa na ni na gaya ma ka Allah sarki ina da bani ina son da wannan sarki na kuma sarki na gaya ma na kuma ba wallahi tallahi ba ko wannan takaita